wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar a yau muna hudu ko biyar biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas shi ya zama kuma shida kenan ko to wancan huɗu kenan ke yanzu daidai suke to to shikenan biyar ga watan a ɗaya miladiya dubu biyu da sha shida ci gabar karatunmu na littafin sifatun salatin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin shek muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala in ba manta ba mun shiga matashiya ta as-sujud al-ard sujjada akan ƙasa da kuma sujjada akan tabarma wanda mun karanta malam ya ce manzo Allah su da yawa yana sujjada akan ƙasa wanda muka ce hadisai da yawa sun nuna haka mun dan kawo su daga cikin hadisai din wancan mako din sannan mun karanta a abu na biyu da malam ya kawo hadisi da Imam Muslim ya fitar da shi da Abu Awana cewa manzan Allah sahabbai na manzo Allah suna yin sujjada a cikin tsananin zafi idan ɗayan ba zai iya yin sujjada akan ƙasa ba ba zai iya tabbatar da goshinsa ba sai ya shimfiɗa sa ya sujada a kai domin shiga magana ta uku hadisin da annabi ke cewa ju'ila liyal arda kullaha masjidan kowal ummati masjidan wa tahura muna magana akan hadisin ne lokaci cin mana wancan lokaci da haka za mu tashi akan sa insha Allah ta'ala yace wa kana yaqulu haka nan manzon Allah ya kasance yana cewa na sha bayanin kaga wannan dugo-dugon abin da ake nufi an cire wani abu ba farkon magana ka kawo maka ba waju'ilatul ardu kullu hali wal ummati masjidan wa tahura manzon Allah yace an sanya mun kasa baki ɗayanta ni da al'umma ta a matsayin masjidan guri na yin sujjada a matsayin gurin sallah a matsayin masallaci wa tahuran kuma an sanya mana a matsayin abin yin tsarki wanda muka ce abdahur shine abin tsarkin kamar ruwan tsarkin kenan amma abdahur kuma shine tsarkin shi Isa za ku ga ka'ida ta musulunci idan mutum bai samu ruwa ba kaga alwala tsarki a ruwan alwala abin tsarki ne ko ba abin tsarki ba ne? ita alwala in an yi ta ita kuma an yi mai kenan an yi tsarki to kaga idan ba a samu ruwan alwala ba da ne, ake menene abin tsarkin da za ya tsarki a matsayin tsarkin alwala ita ce taimama ko to shine abin da manzo Allah yake nufi ana an sanya min ƙasa baki ɗinta a matsayin abin tsarki sai ce fa aina ma adara kad rajulan min ummati as-salatu duk inna sallah ta raski wani mutum daga al'ummata fa indahu masjiduhu wa indahu dahuru to a tare da shi a gurinsa akwai gurin yin sujjadarsa ma'ana gurin yin sallarsa kuma a tare da shi a gurinsa akwai abin tsarkinsa sai ce wa kana min qabli na zalika manzo Allah ya ce da suka gabace ni su suna girmama haka inna ma kanu yusalluna fi kana isim wa bi'ihim su sun kasance suna yin sallah ne a kanisosin su coci cocin su da bi'in bai'o wajejen bautar yahuda kenan ma'ana kafin zuwan manzon Allah ba wata al'umma da aka yi irin wannan rangwama su wanda suka gabace mu ba dama mutum yi sallah sai a ina sai a gurin da aka gina dan ibada amma al'ummar manzon Allah Allah ya mata wannan rangwama duk inda sallah ta rike ka sai ya zama ba masallaci a gurin ko cikin dokar daji ne ko ma dai a ina ne to ya halatta kai sallar ka wanda ne bayani shine ma'anar hadisin ko kamar yadda duk inda sallah ta rike ka ba ruwan da za ka yi alwala ko kuma baka da lafiyar da zaka yin alwala din ko in kai alwala din za ta sabbaba ma rashin lafiya da tabbaci ko mafi rinjayen zato ko a'a kana da rashin lafiya da idan kai alwala za ta dadu ko za ta jinkirin warkewa to duk kana da bana ta rashin ruwa kenan sai kai me kenan kasa ita ce a matsayin abin tsarkin da sai kai taimama wannan cin kasa'is na Manzan Allah da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin hadisin Abu Umama ne Allah ya kara masa yadda yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala faddalni rabbi alal anbiya'i alaihi salatu wassalam aw qala alal umami bi arba'in manzo Allah yace Allah ya fifita ni akan sauran annabawa mai ruwa yace ko kuma cewa yayi akan sauran al'umomi bi arba'in da abubuwa guda hudu manzo Allah yace ursiltu ila nasi kafa ni an turo ne zuwa ga mutane baki daya wanda sauran annaba kuma na turo ko ne zuwa ga zuwa ga al'ummarsa shi yasa ko ne zaka yi cewa ya qaumi ibudullah ya qaumi ibudullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ju'ilal lil ardu kame da makaranta yanzu masjidan wa tahura sai manzon Allah ce wa surtu bir ru'bi masirata shaharin yaqdhibu bi qulubil a'da manzon Allah ce Allah yana bancin nasara tun tafiyar wata guda ta hanyar tsoratar da waɗanda zan yaƙe su sai Allah sai ya tsoro a zukatansu nan mafahumi ne adad ne laysa lahu mafahum malamin ka ce saboda a lokacin mafi nisan inda manzala zai je yaƙi mutane bai wuce tafiyar wata guda ba ma'ana dai dukkanin mutanen da manzan Allah zai yaƙe su to kafin manzan Allah ya je musu ubangiji ta'ala zai sanya firgici a zukatansu ka san ko faɗa zaka yi da sa'anka yana cikin galaba ta farko ya ji tsoron kakan a fara fada saboda za ku ga in za a yi fada duk wanda ya ji tsoro to shi ake fara duka to shi kuma a fada dukan farko anan ake morewa ko ai duk kun dan dana fada ai ko yaya to za ka a dukan farko anan ake morewa saboda shi kai a shirye a tsanake in kaga mutum ya ci nasara a kanka kai ka fara dukansa to tazarar karfin tana da yawa to haka nan wajen yaƙi in za ku yaƙi da mutane sai suka firgita da ku to yanzu ƙoƙarin me za su ringa yi kariya defending kawai to Allah yana yi manzan Allah wannan sai a firgita mutane kafin manzan Allah ya je zuwa kansu sai manzan Allah ce wa uhilla lana gana'in kuma an halatta mana ganima da sauran al'ummomi ba halatta musu ganima ba wani annabin an halatta mai yin yaƙi amma ba halatta mai cin gani ba mun karanta da ku cikin riyadus salihin ko an yi yaƙi mai annabin yace a tara dukiyar guri ɗaya alamar Allah ya karɓi yaƙi shi ne wuta ta sako ta cinye wannan ganimar wani annabin ko ba shar'anta mai yaƙin ba yanzu kamar irin su annabi Isa irin su annabi Ibrahim baka ji sun yaƙi ba to shi ko manzo Allah sai aka halatta mar yaƙin kuma aka halatta masa cin ganima wannan ma yana cin abin da aka yi al'ummar manzon Allah wanda ba ya wata al'umma ba kaga a wannan ruwayar abubuwa guda nawa kawo guda hudu to wannan baya nuna shi kenan hadisin da ya fi shahara kun san shi hadisin Jabir dan Abdullahi ko wanda a hadisin abubuwa guda nawa ne guda biyar guda biyar to me na ɗayan da ba kawo ba nan uiditu shafa'a manzala ce an ban ceto ko wani ceto kenan ash-shafa'atul kubra lokacin da Allah zai tara awwalin wal akhirin a je gurin kowane annabi daga kan annabi Adamu ko fanuhun fa Musa fa Isa fa Ibrahim fa Ibrahim fa Isa kowanne ce wannan ranar ba zan iya ba fa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine za a je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai ce ana laha ana laha ana laha ma'ana wannan ranar tawa ce shine manzala zai je karkashin al'arshin ubangiji ya sujjada ya yabi ubangiji ya makirari da kirarin da shi ma ya ce a lokacin Allah zai kimsa masa shi sannan Allah zai ce da manzon Allah irfa ra'saka saltuda wa shaffi wa tushaffa kenan yanzu an yadda yi ne kenan ya nemi dai ceton yanzu izinin neman ceton aka bai shi an gaya ma Allah na wasa ne ai mulkin Allah ya isa ka ne ceton ka ce wato sai an baka izini kai sama ka nemi ceton shi ai shi sa ka ce shaffi yanzu ne mu ceton to ne zai nemi ceton sai a bashi ceton shi ne zai ceci aiwa kowa hisabi a huta da kuncin tsayuwa ranar alkiyama sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani zai iya cewa to ne isa kawai aka wahala tun farko kawai da gurin manzon Allah ko amma ya aka biyo ta kan annabi Adam ya ce ba zai iya ba annabuwa na annabuwa na malamai ga ce akwai hikima ta Allah wataƙila da kai tsayanta tafi gurin manzon Allah bayan mun ji ma'alzan na Allah ya sa muna ciki ila wani cikin al'ummomin wancan na bane cewa mun da an je gurin annabi na zai iya me yasa ba a je ba sai aka biyo ta kan wanda suka fi kowa annabawan da suka ce ba ranar su bace ga me ranar nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi shi ka huta ko shi kadai ne ka bi shi ka huta A Allah duk wanda ba manzon Allah ba in baka bi shi ba ma za ka huta amma annabi ne kadai sai an fi shi za a huta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ruwa ta nuna guda nawa kenan guda biyar amma a hadisin muslim kuma sai ya zo da wani ƙari wanda kuma ya nuna sun kai shida domin a hadisin muslim ya zo da ƙarin wa'itu jawami ilkalim kuma ya zo da da wa kutumar bin na an rufe annabawa da ni to amma kuma sai aka cire wanne bu'istu ilal nasi kafa kaga a biyar ɗin can an cire ɗaya amma kuma ga ƙarin biyu ko kaga shida kenan to kuma ka ƙara bincike zan ƙara samun sama da haka alhafiz ibn najah cikin fatul bari ya tattara kamar abubuwa guda 22 duk da gaskiya wasu da ya kawo hadisin su su inganta ba wasu da ya kawo kamar akwai wanda ya kawo hadisin ibn abbas wanda hadisin bai inganta ba to kuma yace idan ka ƙara bincike kai ma zaka yi ƙara samun sama da haka dan ba so ya karanta iya abin da ya karanta kai ma ƙara faɗa bincike sai ka ƙara dosa abubuwa din mahallin shahid dai anan shine ƙasa wajen mecece wajen sallaci ce kaga dona noman manzo Allah yana sujjada akan me kenan akan ƙasa jardan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda malar bane ya kawo anan wannan makaranta hadisi ne wanda imam amr ya fitar da shi da suraj da baihaqi da sunadi ingantacci yace wa kana rubbama masu fi tsinin wa ma'in ba ma kasar ba kenan ce kai wani lokaci ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance yi sujjada a tabo da ruwa kaga alamar bashin fadar ma kenan ko duk da yanzu ma abun da muka ya nuna cewa bashin fada a ƙasa ne to ga ko ma akan tabo da ruwa yaushe ne yace wa qad wa qala hu zalika fi subi lailati ida wa 20 min ramadana hakan ya abku ne ga manzon Allah a asubahin daren 21 na watan ramadana hadisin abu sa'id al kuduri Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi goman tsakiya da haka washe gari na daren 21 sai ya fito sai manzan Allah ya ce abinda kuke nema yana gaban ku Allah ya ce duk wanda ya itikafi tare da ni a wannan goman tsakiyar to ya zarce ya har goman ƙarshe saboda me ake nema lailatul qadar da manzan Allah yana zakan sa a goman farko jibril ya ce mar a'a yana gaban ka yana ya tsakiya kuma a wannan hadisi aka ce masa a'a yana gaban ka sai to wanda ya itikafi tare da niyya goma nan ta biyu to ya zarce goman karshe abinda muke neman yana ta, to dama manzo Allah ya ce a yana ina kenan goman karshe ko kuma dama ya ga mana a neme shi a ina a goman karshen ba fil wutar amara amara daren 21 23 25 27 29 to a wannan daren da aka zarce din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a a a a yi sujjada daren 21 a washe garin daren 21 yace hina amtaratis sama yayin da sama ta zubar da ruwa mana an yi ruwan sama wasala saqful masjidi kuma rufin masallacin manzon Allah yayi yoyo yayi zuba ba irin naka bane nan da ya kashe mun mugayen kuɗaɗe ba abin da ya dami ka da zuba da kaza da kaza da kaza ko manzo Allah ba haka ya rayu ba rufin masallacin manzo Allah tankan dabino ce rufin jaridatun nakhl ce haka in an yi ruwa yana zuba to an yi ruwa da daddare masallacin kuma yayi zuba wa kana min jaridin nakal ka gani yace shi rufin masallaci ya kasance daga tankar dabino ne wannan ganyen na dabino fasajada sallallahu alaihi wa sallam fil ma'i wa tsini sai manzon Allah ya sujada cikin ruwa da taɓo kaga masallaci yi zuba ko masallacin ko bashin fada da aka kasan masallacin ta haɗe da ruwa ko kuma haka manzon Allah ya sujada akai amma mun zaga riga ce wai sai wani nan nade ko ba ta kasa ba wani kuma zaga dan kan rigarsa ta kasa sai ga ko ko ce anan naga wani masallacin ina da goje na ga da yawa irin wannan ga mutum ya shimfiɗa ta sa guntuwa ce wai rigarsa ba ta ɓace ba gashi a zauna ka ma kuma ya sujjada to duk rigar da ba za a yi sujjada da ita ba ai arniyar riga ce ba ta da wani amfani ba mun karanta da kowa bisa Abdullahi dan Abbasin ba gashin kamar ta ka sake shi tufafin ka ka daure shi su ma su sujjada ga Allah wa in min shay'in illa sabibi hamdi walakin la tafqahuna tasbihahu kuma riga in ce da ci ba za a wanke ba za a wanke balle mafi yawa ma da ka tashi ka kaɗe fita yake to manzon Allah fuskarsa mai albarka da ita yi sujjada kan ruwa ta ku saboda sujjadar ga waye ga ubangiji ne shugaban shugabanni ne baki ɗaya jalla zikiru قال أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري يتي fa absartu aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace idanuwana sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfi athar al wal ma'i a goshin manzon Allah da hancin manzon Allah ga alamar ruwa nan da tabo shi yasa muka yi hujja da wannan hadisi a bai cewa sujjada ana yi da goshi ne da ina da hanci kaga ruwa da tabo amma manzon Allah sai dai sa goshin kuma sa hancin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi hadisi ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka nan Imam Muslim ya fitar da shi yace wa kana yusalli ala al-kumrati ahayanan wani lokacin manzon Allah yana yin sallah akan kumra wani lokacin wannan hadisin maimuna ne maimuna ce Allah ya kara mata yadda da ta ce kanin nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-qumrati wanda yana cikin sahihaini ta ce manzon Allah ya kasance yana yin sallah akan kumra kumra suka ce kamar yadda shi a a a ibnu a a nihaya gashi malam ya kawo ce wal kumratu miqdaru ma yad'u rajulu alaihi wajahu fi juri. abin da ake cewa kumra shine gwargwadon dan abin da mutum zai iya sa fuskar sa sujadarsa wata yadda duma ce faɗinta bai wuce inda za ka sa fuskarka ba kai sujada min hasirin autas biya ta a autas a nasija ta haudul wa nahwi minan nabati wacce ana ta ne ko dai da tabarma ko kuma da kamar dai kaba haka a tuttuka a yi ta daga wani tsoro yace wala yakunu kubratan illa fi hadal miqdar yace duk wanda bai wuce wannan a ya wuce wannan miqdarin ba wacce za a ce kumra ce ta bata wuce nan ba shi abin da ya faɗa cikin nahaya kenan sai dai a abu sulaimanu katsari yake cewa ko kuma ya ishara kan cewa bai gamsu da wannan maganar ba saboda akwai hadisi na abdullahi dan abbasin allah ya ƙara masa yadda shi da babansa hadisi da cikin sunan abi dawud a hadisin ɓera wanda ya jawo fitila ya jawo ta kan kumra ɗin da manzan Allah yake zama a kai har ya zama daidai gwargwadon inda bai fi girman dirhami ba a kumra ɗin ya ƙone manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yanzu za ku kwanta ba ce ku kashe ku. saboda shaidan yana zugo wannan ma'ana yana turo ɓera kenan sai ya zama zai ƙona ku wajen ku aka maƙalar to kaga wannan hadisin ko malamin suka ce sanadu jayyid to kaga in ya tabbata gaskiya kumra kenan wacce ta wuce wannan miqdarin ba za a ce mata kumra dan an ce kumra din da manzon Allah yake zama a kai kaga wanda ake zama kai ta wuce gurgurdan da za a sa iya fuska ko ka kenan in wannan ya tabbata sai zama kenan maganar a a a a ibnu afir ba ita ce tabbas ba zai zama maganar abu suleiman kabdabi ta fi tabbas ko da ta wuce girman haka ana iya ce mata kumra an fahimta ko yace wa alal hasira ahyanan wannan yin sallah akan kumra ya zo hadisi da yawa ya zo hadisin maimuna a ya zo hadisin Anas dan Malik ya zo hadisin Ibn Abbasin ya zo da hadisi da yawa cewa manzo Allah yakan yi sujada akan wannan kumra din wa alal hasira ahyanan wani lokacin kuma manzo Allah yakan yi sujada akan tabarma akan tabarma sallallahu alaihi wasallam wannan ma sujjadan manzo Allah kan tabarma ya zo hadisi da dama akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala hasirin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ala hasirin akan tabarma haka nan akwai hadisin sa dai wannan hadisi ne shahararre hadisin a a a da ana zike cewa qala rajulun min al-ansari inni la asfadi usalata ma'aka yake cewa da manzon Allah mutumin Madina ne yake cewa manzon Allah ni ba zan iya sallah tare da kai ba sai yake cewa kan rajulan zakman saboda shi mutumin mutum ne mai jiki mutum ne mai jiki to saboda haka ce wata dabara sana lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'ahu ila manzilihi da haka sai sai akai abinci yayi abinci a gidansa kuma ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gidansa fa ba sallallahu hasiran sai shimfiɗa manzan Allah tabarma wani ba ɗarfar hasir kuma ya ɗan yayyafa a gefen tabarmar ruwa to kaga anas sai ce fa salla alaihi sai manzan Allah ya salla alaihi akan sa kan me akan tabarmar tunda ya kashi ita aka shimfiɗa manzan Allah ko ya ce rakatai ne raka'a haka akwai hadisin mugira bin shu'ba Allah ya kara masa yadda shi ma ya faɗi irin kusan lafazin Anas gajeren lafazin can da makaranta cewa kana yusalli alal hasiya cewa manzon Allah ya kasance yana yin sallah akan tabarma akwai hadisin a Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda shi ma yana cewa yake cewa annahu da khala alal nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wajadahu salli ala hasirin yace sai samu manzon Allah yana sallah akan tabarma yace yasjudu alaihi kuma yana sujjada akan tabarmar wanda wannan hadisin kuma yana cin sahih musulmi yana cin sahih musulmi wannan ne ma yasa a a a, a Tirmidhi yake cewa bayan ya kawo kwatankwacin wayannan hadisan sai yake cewa tunda akwai hadisai da yawa da suka nuna haka din sai yake cewa wa fi hadhihi al-ahadith dalalatun ala jawazi salati ala hasiri sai Tirmidhi yake cewa cin wannan hadisan dalili ne da yake nuna halaccin sallah akan tabarma yace wa alaihi aktaru ahlul ilm yace da yawa yawan malamai kuma akan wannan suke cewa ya halatta ayi sallah akan tabarma to amma akwai wani hadisi wanda zai bada matsala sai ya kashi yace wa amma ma rawahu abu ya'la an shurai dan ka wannan hadisin saboda zai bai wannan maganar matsala in ba kashi kai kawarware shi ba hadisin da ka abu ya'la ya rawaito daga shurai cewa ya tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda cewa akan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli al hasir cewa manzon Allah ya kasance yana sallah akan tabarma to wai sai Aisha ta ce fa inni sabitu fi kitabillahi sai Aisha ta cewa na ji a cikin littafin Allah Allah na cewa ja'alna jahannama lil kafirina hasira an sanya ainihin jahannama ta zamo shimfiɗa ko tabarma shimfiɗa ga kafirai sai ta ce lam yakun yusalli alaihi yace ai manzo Allah baya sallah akai musamman ga wannan ayar ko manzo Allah ya sallah kai yace manzo Allah baya sallah akai wannan hadisin hadisi ne bai tabbata ba ba zai karu da wayannan hadisan ba an fahimta ko kuma shi isa a shaukani shi ma cikin lil bayan ya ya tabbatar da wayannan hadisan sai ce wannan hadisin na biyu na kawo ya ce hadisi ne wanda akwai abun duba a cikinsa ma'ana yana ganin shi ma da hadisin bai inganta ba sannan ya ce ko ma in ma mun sallama matsayin ya inganta hadisan da suka nuna cewa annabi yana yi akan ma tabbatarwa suka yi hadisin Aisha ko me yayi korewa yi kuma ka'ida wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wa akan wanda ya kore dan kai da ka kore ka ce ba kai ne ba gani ba sai wani shi kuma ya gani ba ma mutum ɗaya ba kaga ya zo da wani ilimi wanda kai ba ka da shi wannan ne ka'ida din yace to ko da ma ya tabbatan kenan balle ma bai tabbata sannan a a a ya kawo magana iraki yace shi sa ma shi alhafizu iraki yace ko ma wannan hadisin na Aisha zai ma zama shazi ko da ya tabbata saboda ta kanta Aisha ta rawaito annabi nan yin sallah kan tabarma din an fahimta ko saboda haka dai sallah akan tabarma ko sallah akan ƙasa ko sallah akan dadduma ko wannan su yayi kenan ya halatta kan wanda ya zo mana zafin kai imam muslim ya fitar da wannan hadisin da abu awana wancan kuma na kumra a imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim yace wa salla alaihi marratan kai wani lokaci ma manzo Allah ya salla alaihi akan tabarma din wa qad suwadda min tsuli malu bisa kai tabarman ma ka dauka sabuwa ta mai baki saboda ta wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi me yi sujjada akai wannan hadisin shi masanan nan hadisi ne hadisin da ya anas wanda bulaika ta gayyaci manzan Allah gidansa ko gidanta ta yi manzan Allah abinci manzan Allah da ya shigo ya ci abinci din tunda abin da gayyato shi kenan yi kaga wancan hadisin na wannan ibn malik shi kuma da ya gayyato manzan Allah yin sallah kaga manzan Allah na shigowa me yace ina za a yi ma sallah amma ita wannan abinci ta gaito manzan Allah ce da manzan Allah ya zo kuma sai ya fara cin abincin sai ce umu fa usalli bikum to ku tashi ne muku sallah kaga saboda samu albarkan manzan Allah ko kuma ita wannan dattijuwar ma ta gaya annabi yake sallah amma ba ta zuwa masallaci kuma ta sallah a bayan annabi kuma a koyi sallah kuma za su iya rukon wajen a matsayin gurin da za su ringa yin sallah tunda shi manzo Allah zaka iya neman a a albarka da asar ɗinsa wani guri da manzo Allah ya ibada ka zo kai a gurin tunda shi albarkarsa tabbatacciya ce kamar na maga ana yin rigima kan ruwan alwalarsa ko gashin saman aske rabawa ake wani ya an sha fitsarin sa da makamantar duk irin wayannan saboda shi albarkar manzala tabbatacciya albarka ce to kuma ba wani wanda zaka zo ka da da manzala shi maka ce ai masa haka don kaga yana kokarin ya wannan to ma yana tauye kimar manzan Allah saboda an wa annabi kuma wani ma ya zo kuma shi ma ya ce za a yi masa wannan ba zai yi ba to kaga manzo Allah ce umu li usalli bikum ku tashi ne muku sallah to shine amin Alan Tsambala yace fa qumtu ila hasir lala kad wadda min dul malu bisa yace sai na tashi na dauko ta tabarman wacce ta yi baki kirin saboda dewa yace sai na yafa mata ruwa kaga ta ma ke kenan an dan yafa ruwa nan da dan yi taushi fa qama alaihi yace wasafaftu ana wal yatimi min wara'i yace ni da wani baraya sai muka yi sau a bayan manzon Allah yace wal ajuz min wara'ina ita kuma dattijuwar sai ta yi sau a bayan mu tunda mace ce ba za ta yi sau da maza ba ce fa salla lana raka'ataini sai manzon Allah ya mana sallah raka'a biyu wanda hadisi yana cikin bukhari ko imam bukhari ya fitar da shi imam muslim ma ya fitar da shi kaga manzon Allah ya sujjada shi yayi sallah shi ma akan tabarma din wacce mata yi baki to anan malam sai ya ce wa fil hadisi dalilun ala annal julusa ala shay'in ma huwa lufsun lahu to ga ni fiqh malal bani yace wannan hadisin dalil ne da yake nuna cewa zama akan wani abu ko ma me to sa abin yanda in ka sa za a ce labisahu in ka zauna ma za a ce me eh za a ce me labasa alaihi tunda ake min duli ma lubisa yace fa yadullu ala tarimul julus ala alharim yace wannan sai yake nuna cewa haramun ne a zauna akan alharim tunda an haramta ne sa alharim ko an haramta maza sa alharim to kaga tunda da zama da sawa duk ma'anar ɗaya ce kenan tunda an hana sawa to haka nan an hana zama yace lisbutu na al-lubsihi saboda tabbatar hani ga barin sa shi fi sahihan cikin bukari da muslim wa ba da ma su bal da fihi man nahy sari an alayhi sai ma ce kai ba ma haka ba ya zo a bukari da muslim din hani qarara qarara an hana zama akan alharini yace fala taktaru biman abahu min alkibar kibar yace kakkaru da wanda ya halatta cikin manyan malamai la'alla ko hadisin ne ba su gane ba ko hadisin ne bai zo musu ba amma dai baya yanda baya halatta a sa haka nan baya halatta a yi mi baya halatta a zauna a kai sai abu na gaba an arrafa min sujudi yanzu mun ji sujjada zikiran sujjada yanda ake sujjada ko da kuma ababen da ya halatta ya sujjada a kansu to an gama da sujjada sai ma ce kuma ɗagowa daga sujjada ita ta rage ko ce sun makana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u ra'sahu min mukaddaran ce sannan manza Allah ya kasance yana ɗago kansa daga sujjada yana mai kabbara wannan mun sha bayani akai mun sha bayani akai bukhari da musulun sun fitar da wannan wa amara bidhalika musi'a salatahu manzo Allah ya umarci mutum nan mai munar sallarsa da yin haka faƙala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tummu salatu ahadin minan nasi sallar wani daga mutane ba ta cika hatta sai ya ɗigo guda ku don ya cire ma wani abu sai ya sa ya zuru har sai ya kaza ya kaza ya kaza kamar da makaranta hadisin wai zuru kuma ya sujada hatta tatma'inna mafasiluhu har sai gaɓoɓinsa dukkaninsu sun nutsu sun mai kulu Allahu akbar mahallin shari kenan sannan ya ce Allahu akbar wa a Sahu yana ɗago kansa ta ya ƙa'idan har sai ya daidaita a zaune wa kana yarfa'u yadayhi fi ma'a hadha takbir ahyanan yace kuma manzon Allah ya kasance yakan ɗago hannayensa tare da wannan kabbara ɗin ahyanan wani lokacin can zuwa wa yarfa'u rasahu hatta yastawiya qa'idan ruwar Abu Dawud ce da hakim amma inda yace wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha takbira ahyanan Abu Dawud ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito da isnadi ingantacce dukkanin su rawaito wannan kaga nan ba ke yana cin gurare da annabi yakan daga hannunsa in zai ne kenan dagowa daga sujjada wani lokacin shi samu karanta ruwaya a baya ko cewa akwai ɗaga hannu tare da kowane ɗagowa da kowane sufi illa iyaka gurare guda uku da'iman annabi yana ɗagawa kabbara harama ruku'i ɗagowa daga ruku'u sauran guraren kuma a hayanan manzala yana ɗagawa wani lokacin wani lokacin kuma baya ɗagawa to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ɗago daga sujjada shi ma manzo Allah yakan ɗago hannayensa wani lokacin ko da ba da'iman ba ya zo a hadisin wa'il bin hujr Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa sallaitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa kana idza kabbara rafa'a yadayhi yace manzon Allah sallallahu alaihi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kabbara yana daga hannayensa thumma altahaffa thumma akala shimalu bi yaminihi sannan manzon Allah ya dora damansa akan hagunsa yace wa da kale yadayhi fi tawbai sai shigar da hannayensa cikin tufafinsa kamar ana yanayin sanyi kenan fa idza arada an yarka akraje dai sun rafahu ma yace in manzo Allah kuma zai ruku'u sai ya fito da hannayen sai kara ainin daga su fa idza arada an yarfa ra'sahu min ruku'i rafa'a yadihi haka nan idan zai yi nufin zai dago kansa daga ruku'u sai ya kara daga hannayensa sun masajada sannan kuma sai ya sujada wa ba wajahu baina kaffaihi wannan mun karanta hadisin dama a bayana karanta mana shi sai manzo Allah sujada ya sa hannayensa tsakanin a a a a goshinsa ko fuskar tsakanin tafukansa wa idza rafa'a min as-sujuda aidan rafa'a yadayhi ce haka nan in zai dago daga sujjada kuma ma dai manzo Allah yana daga hannayensa kamar yadda muka ji anan malam ya kawo to shine hadisin da ya kawo anan yace hatta faraga min salati har manzo Allah ma ya gama sallar sa kai ki to shine Muhammad bin Juhada wani yana cin isnadin hadisin sai yake cewa fa zakartu zalika lil Hasan bin Abdul Hasan yace sai na ambata kan ga Hassan bin bin Abdul Hassan faqala sai yake ce mi hiya salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu man fa'alahu wa tarakahu man tarakahu sai ce ai haka ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aikata ya aikata wanda dai bari ya bari ko ma dai ya dai haka dai manzon Allah yake da haka manzon Allah yake daga hannayensa wani lokacin a wannan gurin akwai hadisi ibn Abbasin Allah ya kara masa yadda duk da yana da rauni sai dai bi shawahid mal albani ya inganta cikin asar sifatu salatin nabi wani shi ma yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa domin Abdullahi dan Abdullahi bin Dawus shi yayi sallah din kamar yanda anadar bin Kafir ya rawaito ya ga Abdullahi bin Dawus yana sallah ya daga hannayensa a lokacin da ainihin zai dago daga sujjada to shine a lokacin da ainihin a wahai shigo sai suke ba shi labari sai wahai ya tambaye shi sai ce na ga babana ya dawud ya aikata hakan shi kuma ya ce min ya ga abdullahi dan abbas ya aikata ne shi kuma abdullahi dan abbas ya ce na ga manzon Allah ya aikata ne sallallahu alaihi wasallam to mal abadis yana da rauni saboda shi asalin shi na bar bin kafir yana da rauni to amma mal albani sai ce hadisin zai samu karfi saboda shawahid da yake da shi da yawa daga duk wanda yana nuna cewa a hayanan manzon Allah in zai dago daga sujjada yakan daga hannayensa shi ba sallallahu alaihi wasallam ba to mu karanta abin da albani shi kuma ya kawo imam ahmad ya fi hadisi kamar ya faɗa da abu dauda da isnadi sahihi yace wa bin rafa'i hahuna wa inda kullu takbiratin qala ahmad sai mal albani ce daga hannu a nan, da ma daga hannu a yayin kowace kabara Shin abin da imam ahmad ya tafi akai yace fa fil bada'i ibn qayyim a cikin littafin al bada'i na ibin qayyim ga abin da ya faɗa ya ce na ƙala wani naqala anhu akram yace akram ya ya naƙaltu anhu daga imamu ahmad wa qarsu ila an rafa'il yadaini an tambayi imamu ahmad dangane da daga hannaye faƙala sai imamu ahmad ce fi kulli khafdin wa rafa'in kamar yadda na kawo mana a baya imamu ahmad ce a kowane sunkuye da kowane ɗagowa akwai daga hannu ka kenan tafiya ruku'u dagowa tafiya sujada dagowa tafiya ta sujada dagowa duk ana daga hannu qala asram sai asram ya ƙara cewa ra'aytu aba abdullahi yarfa'u yadayhi fi salati fi kulli kabdin wa raf'in kaga kuma ya ga yayi aikaci yace ga abu abdullahi shine imam ahmad yana daga hannayensa a kowane sunkuye da kowane dagowa sai malai cewa bi qala bil mundir wa abu ali min ash-shafi'iyya yace wannan shine ra'ayin ibnu mundhir shine ra'ayin abu ali daga malaman shafi'iyya yace huwa qaulun an malikin wa shafi shi yasa wancan karan na gaya muku wannan ne qaulin imam malik sabanan kuma ra'ayin malikiyar mu ko saboda ka dinga bambance tsakanin maliku da malikiya ba da abu da gani a malikiya shine kuma abin da ra'ayin imam malik ya nuna ba a'a saboda ita malikiyyar rassa ne da ita shi imam malik zai tafi kan wani ra'ayi wani ɗalibin sa duka ra'a gurinsa sunansa ba maliki sai kuma tafi garin su kuma bai tafi auren ra'ayi da Imam Malik ya tafi kai yanzu mu nan mafi yawa ina yawan maimaita mana ra'ayukan mu da yawa da muke na malikiya din nan Ibn Qasim wani kuma duk almajiran Imam Malik kamar da malamai suke faɗa ba wanda ya ba da matsaloli a mazhabi kamar Ibn Qasim na karanta muku magana Ibn Abdul Bari wacce Al-Hafiz Ibn Hajar ka cikin fatul Bari Ibn Abdul Bari yake cewa kakab almajiran Imam Malik ba wanda bai rawuto daga hannu a tafiyar ko dagowa ba banda ibn qasim shi kadai kadai to yana da irin wa'annan ibn qasim haka nan da ai kan mutum ya zai ce ai ba za a daga hannu ba ai a malikiya ba daga zai ce a a kasimiya ne ba a daga hannu amma shi ra'ayin imam malik wannan shine ra'ayinsa wannan tun a wancan lokacin na kawo maganganun imam malik din wa shafi'i kuma wannan shine ra'ayin imamu shafi'i kama fi dalil wa sarafu huna an anas malace kuma daga hannu ma anan ma'ana wajen dagwar sajda ya inganta daga anas daga ibn umar daga nafi daga dawus daga hasan al-basri da ibn sirin da ayyuba sakkayani to kuma su kake nema ai ka ga samun magabata ga anas ga su ibn umar ga su nafi ga su dawus ga su alhassan albasari kama fi musannan ibn abi sheba kamar da shi musannan na ibn abi sheba bi asani da sahiha anhu da isnadai ingantattu daga gare su to mu koma can ku yace sun mai furshi jalahu yusra fa yaqudu alaiha mutma'innan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shimfada kafarsa ta hagu sai kuma ya zauna a ta in ya dago kenan ko nan yana mai nutsuwa wannan ya zo nan, ina hadisin Abu mai Sa'idi Allah ya ƙara masa yadda wanda wanda wanda muke ta magana a kansa ko wanda cikin sabai goma ɗin nan ya ce na fi bai sallar manzon Allah kuma ya suka ce kawo sallar ya kawo ta ba da masa inkari haka na akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma da take cewa kana ya bushu rujula yusra wa yansabu rijlahu man manzala yana shimfida kafarsa ta hagu ne ya kafa kafar dama in ya dago daga ainihin sujada. bukari ya fitar da hadisin cikin juzur qoya dai ne abu dauda ya fitar da shi cikin sunan da sunadi ingantacce hakanan a muslim da abu awana wa amara bi dalika musu a haka hakanan manzo Allah ya umarci mutumin nan mai munin sallarsa da yin haka faƙala lahu manzan Allah ya ce da shi idza sajadta in kai sujjada fa makkil li sujudika ka tabbata sujjadarka wa idza rafa'ata idan ka dago daga ina kenan daga sujjada fa qa'ud ala fakidika yusra ka gani sai manzo Allah ce ka zauna akan cinyarka ta hagu kaga wannan kiyo ya ake kamar kenan kafa ta ake ko shin fada ta ake shin fada ta tunda an ce a zauna akan ta Imam Ahmad da Abu Dawud sun fitar da wannan wa kana yansibu rijlahu al-yumna manzo Allah ya yana kafa kafarsa ta dama wa yastaqbilu bi asabi al-qibla kuma yana fuskantar da ainihin ɗan yatsinta su kalli al-qibla shi yasa Abdullahi dan Umar aka rauci hadisi da gare shi yake cewa a a a min sunnati salati annan siba qadamul yumna yace yana daga ainihin sunna ta sallah mu kafa kafar dama yace wastaqbalahu bi asabi alqibla sannan kuma sai ya fuskantar da yan yatsunta su kalla alqibla yace wal julusu alal yusra sai kuma zauna akan ta hagu ya za a kenan ya mu ga dan yawwa kaga ya zauna ta dama ya kafa ta hagu za ga aka kafa ta hagu za ku ga ai mun karanta in yatsan haka ake ko sai dai ya danganta da halittar da Allah ya mutum wani yana dogon babban dan yatsa shi kadai zai zama akan tsaka shikenan shi zai dan tankwasa din ya zama ya kalla za kuma ku ga ita kanta wacce aka danne din hagu ita ma za ku ga takunta al'ibla yake kallo in aka zauna akan nata shi yasa muke cewa manzo Allah ya fara sallah har ya gama gaba ɗaya cikin alƙibla yake kalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da sa'i ya fitar da hadisin na ƙarshe ɗin hadisin wa kana sibrul yumna bukari ya fitar da shi da bai haƙi na ƙarshen kuma saka istaqbilu bi asabi alqibla a imamu nasai ya fitar da shi da isnadi ingantacce kamar yadda malam ya faɗa to yanzu mun ji zama ɗaya ya ake ce wannan zaman ya sunansa eh al-iftirash dama zama akwai al-iftirash akwai at tawarruku to yanzu mun ji al-iftirash annabi yana yin tsakanin ina kenan tsakanin sujjada da sujjada to ga wani nau'in zaman da shi ma annabi yana yin tsakanin sujjada da sujjada sai ma lace al-iqa'u bayna sajdatayn zaman iqa'i tsakanin sujjadu guda biyu yace wa kana ahyanan yaqa ya ce wani lokacin manzo Allah ya gamce yana zaman ƙiƙa'i yanta sibu ala aqibaihi ga yanda zaman yake yanta sibu ala aqibai wa suduru qadamai yana kafuwa akan digadigansa da kuma kirjin kafafuwansa kamar ya kenan yawwa zaman da ake cewa zaman mai ake ce masa wannan za a ga mafi yawa shi suke cewa wai iƙi'ai za ji mutum in kai irin wannan sai kai makaruhi ne ba a wannan insha Allah wannan sunnar manzon Allah ce sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lokacin manzon Allah yana wannan zaman amma a ina kenan tsakanin sujjada da sujjada ya yakan yi amma abin da nake so ƴan uwa mu fahimta duk zama da dama zama na sallah kala uku ba na muna da al-ittirash muna da at-tawarruk muna da wannan iqa'i duk wanda ba shi ba za ga ba zama ne da zo a sunna ba to amma akwai mutanen da ubangi musu halitta da duk wanda zama ba wanda za su iya to ya za su yi sai su wanda za su iya fattaqullaha masadatu an samu yunus abdullahi dan umar ba sa iya wani ya taba ganin sai irin zama wanda shari'a da yayi abdullahi dan umar ya masa inkari abdullahi dan umar ya ce ni kafata ce ba ta iya dauka ta saboda Allah ya majiki da aka ka'idar ta musulunci ne fattaqullaha mastata'tum ana yi wa Allah biyayya ne gwargwadon yadda Allah ya kaddara maka iya yadda za ka iya Yau da wanda duk ukun nan ba zai iya ba to sai kuma wanda zai iya Allah ya san za ka iya ka yi ko kuma a za ka iya ɗin amma za ka sha wahala sai kai wanda ba za ka sha wahala ba dan addinin musulunci ba addinin tsanani da wahala ba to manzo Allah yakan yi wannan zaman wannan a lokacin da a kamar yadda ibn jurai ya rawaito yake cewa Abu Zubair ya ba shi labari cewa ya ji Dawus shi ma daga Dawus ya ji yana cewa qulna li ibn Abbas fil i'a'i al qadamaini fa qala suna sunna yace mun tambaya Abdullahi dan Abbas dangane da zama akan diga-digai guda biyu sai Abdullahi dan Abbas yace hiya sunna ai sunna ne sunnar wa kenan sunnar manzon Allah haka Abdullahi dan Abbas ya ce to su suka yi mamaki sai yake cewa sai muka ce da shi inna lanarahu jafan bi rajul ai muna ganin jafa'i ne ga mutum irin wannan zaman sai Abdullahi da Abbas yace hiya sunnatu nabiyikum yace a a ai sunnar annabin ku ce ka ce ƙara fito da abin fili ko cewa sunna ce ta manzo Allah da haka yana cikin zama da manzo Allah yakan yi tsakanin sujada da sujada shine yana zama a kan kafafuwansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Tirmidhi Allah ya masa rahama yake cewa qardaha ba'd alil ilmi ila hadha al hadith min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam la ya rauna bil i'a'i ba'asan yace wasu daga cikin ainihin malamai sun tafa kan wannan hadisan tun daga sabon manzala suna ganin irin wannan zaman da i'a'i babu laifi a yi shi to amma kuma sai yake cewa wa babu babu ahli makka shine kaulin wasu malaman makka min ahli fiqi wal ilmi daga ma'abuta ilimi da kuma fiqihu sai yake cewa a wa aksaru ahlil ilmi yakrahuna qi'a bayna sajdatayn ce amma da yawa yawan malamai suna karhanta wannan zaman yi tsakanin sujudu guda da yawa yansu shi isa a a a imamun nawawi ya kawo hadisan da suke dogaro da su yace da hadisai ne wanda ba su inganta ba haka nan shaukani cikin nilo a shi ma ya kama su ganin cewa makaruhi ne irin wannan zaman tsakanin su guda biyu hadisan suka hana kiyayi yace dukkanin su hadisai ne suna da matsala suna da matsala hadisai ne ba su da inganci sai dai hadisai guda biyu misali akwai hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda yace manzo Allah ya hana kai kiyayi kirat ko kiyayi kalb kal tifati salab da sauransu dai to wannan hadisin albani ya hassana shi cikin Sayo jami sagir da ya ba a fasha ma kuma daga baya hassana shi saboda shawahi. karshe dai maganar suka shine waɗannan hadisan in ma wa'ancan su kana iqa'i sun inganta ba sa karo da wannan a take dan iqa'in kala biyu ne akwai wanda shari'a ta hana akwai wanda shari'a ba hana ba wanne shari'a ta hana irin na kare ko na biri mun kwatanta ko mutum ya zauna kan duwawunsa ya kafa kafafuwansa wanda ina ji mun kwatanta shi anan sosai salisu kwatanta mana mu gani ko ka manta a in kwatanta a anan sosai a ba haka ba zama za ka yi sosai yawwa ga aliyu ya kwatanta haka to wannan ƙya'in makarushi shi ne shari'a ta hana amma wannan da makaranta su shari'a ba ta hana shi ba shari'a ba ta hana ba da haka wannan shi ne magana ko mafi inganci da malamai suka fitar to kuma wani zai iya cewa to ai gashi yanzu mun karanta ruwaya cewa annabi ai ba haka yake ba iftirashi yake ko sai wani zai ce a'a ai ibada ce muta'addida kamar sallama sallah kala nawa ce kana da kala uku ko in ai ka dago daga daga ruku'i sami Allahu wa hamida wa rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu allahumma rabbana ko ba haka ba da haka wani lokacin annabi yayi wannan wani lokacin kuma manzon Allah yayi wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka wannan iqa'in da makaranta da sunna ce ta manzon Allah tsakanin sujada sujada wani lokacin in an dago zaka iya zama akan digadigan ka ka kafa kafarka ko kuma kai ne ko kai iftirashi ina fata mun fahimci wannan sai mun zo nan gaba abin da ya shafi zama na ƙarshe a nan za mu tantance to a zaman ƙarshe ya ake sannan kuma in sallah mai zama ɗaya ce to ya za tunda shine zaman fakkiya kuma shine zaman ƙarshen ko tunda akwai saɓani na malamai musamman a can ɗin wasu suna ganin tawarruki za a yi wasu malamai suna ganin a'a iftirashi za a yi to sai mun zo nan sai mu je malamai suka faɗa sai mu ga kuma wace magana ce wace tafi karfi cikin maganganun malamai haka dai wannan sunna ce ta manzon Allah in kana karatun ka ji an ce wal i'a'u da zaman tseransa to ba wannan ake nufi ba Amma ma malam ya fassara ba da wannan kai sai ka tuna ka karanta hadisi wannan sunna ce in dan Abbasin kara kuma ce sunnatu nabiyikum ce sunnar annabin ku ce kuma wannan hadisin kar wani tunanin rashin inganci yana ma cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce ras imam muslim ya da shi da abu awana da abu shek to anan malam ya kawo ta magana yace wa qarsu ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yace ibn qayyim Allah ya masa rahama ya yi rafkanuwa in ji malam albani ba in ji ne ba faƙar ƙara ba da an da karabtar rashi sallallahu alaihi wasallam bayan ne bayan ya ambaci zaman manzo Allah na iftirashi wanda makaranta tsakanin sujudu guda biyu ma'ana zaman a tankwashe yago a zauna akan ta ko to sai ibn ya yace cikin zadul ma'ad ka koma ka gani sai ce lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-mawdi jalsatun ghayra hadhihi sai ibn ya yace ba a kiyaye wani zama ba a wannan gurin daga manzala Allah in ba wannan zaman ba in ji ibn ya yace ba a kiyaye wani zama daga manzan Allah ba in ba shi ba tsakanin sujada da sujada iya shi zai kai kuma yanzu ka karanta wani ko an ce akwai iyayi to shi sa ce bani ce yayi wahani qultu sai malal bani ce, wa kaifa fai wa hadha ta ya wannan magana zaka inganta wa qad jaa al-iqa'u min hadith ibn Abbas fi sahih Muslim bayan zaman iqa'i ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas cikin sahih Muslim wa Abi Da'ud da cikin sunan Abi Da'ud. wa Tirmidhi cikin sunan Tirmidhi wa sahahu Tirmidhi ma inganta shi wa gairin da ma sun su yace unzuru sahiha sai ka duba littafi na silsila as-sahiha hadisi na 383 banda Abdullahi dan Abbasin yace wa min hadis bin Umara bi hasan bi sanadin hasanin haka nan ma irin wannan zaman na i'a'i ya tabbata daga hadisi Abdullahi dan Umar da isnadi hasani inda al-Baihaqi wanda Baihaqi ya fitar da shi cikin sunan al-Kubra kenan wasu ibn Hajar ibn Hajar kuma ya inganta shi warawa Abu Sa'aq al-Harbi fi garib al-hadis haka na Abu al-Harbi ya rawaito cikin garib al-hadis an Tawusin daga Dawus annahu ra'a ibn Umar wa ibn Abbas yaqayan shi a a Dawus yace ya ga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas suna irin wannan zama na qi'ai malace sanaduhu sahihun yace kuma sinadin hadisi ingantacce amma ga Ibn Qayyim ya ce bani kuma ba hadisin gashi a Muslim gashi a Muslim mun ma karanta abin da gashi a Bukhari ibn Taymiyyah yace babu ko Ibn Qayyim ba ya mara ba yace babu to dan ka gane ba wanda ya cika kowaye mutum sai ka samu tawaya tare da shi kowaye ubangiji ala shine kadai cikakki da ba tawaya tare da shi to wannan kuma bai tauye ibn qayyim ilimin sa ba yawa bai tauye masa komai wannan daraja ce ma eh dan ba wanda ya waye da sanin komai babu shi wani abun ma an karanta din mantawa ake za ga malami yanzu ibn hajar Allah ya masa rahama cikin fatalubari bari cikin kitabul jana'iz ya kawo hadisin in zan iya tunawa na'am hadisin umma na wankan da ta yi yar manzan Allah kaga ai ya ce iksinnaha salasan aw khamsan aw sab'an ko watarwar ruwar au aktara min dalika wata ruwar khamsan au aktara min dalika da ya zo ruwayar au salasan au kamsan au aktara min dalika. yayi sharhin hadisin sai ce ba ruwaya ta ce au kamsan au saban au aktara min zalika cikin batar bani kuma kana bude shafi hadisi daya biyu kuma za ga ga ruwaya ta ce au saban au aktara min dalika. kamar yadda imamun nawayi ne ya faɗi magana ya kawo hadisi ya inganta shi kuma sidira ɗaya biyu kuma ya ƙara hadisin kuma ya ce da ifi haka kowa ya kai sai Allah ya gaji yadda kai kaga irin wannan ka gani sai kai musu addu'a ko ka san ba wai karatun ne ba ko kai wani ne karatu ne kai aina gano ya kuskure ai na awa mala bayan su kake karanta ilimin nasu kai yanzu sai ka tumbatsa ilimi zaka ce kultu ko ba shi ne karatun da yanzu yanzu ba sai wanda ya tumbatsa ilimi irin su albani duk abin da ya karanta zai kai yana cewa wane ya kawo wane ya rato ko ba ka yi bara ba sai ta maza tun da shi malami ne zai ce kultu to ta kila kultin ga kuma sai ga magana magana kultin ma ba ta saba ce zaka yanzu malamai sun yi aiki sun gama za ka yi mamaki yanzu ka ji wani kidaho mai shashasha ya yana rusa malamai wani duk abin da za ka faɗa a duniya su suka rubuta shi wanda kai kultin ma baka yi saka ce ba tunda ka ce kai kultin kai kultin kai kultin yan yara sun zo suna taurar kultinka. ka yanzu aka mala albani duk wannan abubuwan da yake zai ce ibn qami yayi rabkanu a guri kaza ibn qami ibn timiya amma da karshe da addu'a yake rike musu yana cikin malaman da yake girmamawa a duniya su ibn taymiya su ibn qayyim Allah ya musu rahama to shi sa kaga dan ya bashi uzuri ku duba abin da yake wannan zai burge kada malamai yanzu ibn taymiya Allah ya masa rahama dan fe bai malamai kariya littafi ko kashi dan karami sai wahalar karatu rafa'ul malam an a'immatul alam duk wanda ya kanta littafin zai ga mana da wuyar karatu kashi kuma bai da yawa kawai littafin uzuri yake bai malamai ko musamman na mutul arba din da ake ta mutum ya zo yana zagi ibn taymiya ya ba sai mutul arba rubuci dan kare shi yana so nuna ma duk wata magana ga sun saba hadisi ba san zuciya suka kai ba yana ba su mafita saboda kaza mafita wajen goma sha biyu ya ba su a cikin wannan littafin dan ma nuna ma ba su suka fara ba sai da ya fara da Abubakar Allah ya kara masa da Umar yace ga sayyidina Abubakar in magana ce ta ilimi da kusanci da annabi ga hadisi bi sani ba sai wani sahabi ya gaya maka dan wata rana nayi wannan magana wani yaje yace na ce ni a na bakar na koya masa hadisi a a ce wani sahabi ya gaya masa ya kana Umar wajen guda shida wanda Umar bai san su ba sai wani sahabin ya gaya masa ya kana usman ya kana Ali ya dinga yi kasa kasa yana ta ba su mafita ila hadisin ne bai zo musu ba a wata ya yazo tani da bai inganta ba ne a gurin su ila kaza ila kaza wai duk a ba su ne mafita bai fara yi da su ba saboda malami shi ya san darajar malami isa sa abdullahi bin mubarak tunda imam malik yana zaman ba da ilimi ne kawai sa abdullahi bin mubarak ka dinga bashi dukiya suna cewa ungo ka ci a dukiyar mu kakka nema a gurin mawadata saboda ne mu muka san mutuncin ilimi ka a wulakanta ilimi an ga mutum yana zagin malamai yana wulakanta malamai to ɗan tasha ne wallahi wallahi ɗan tasha ne magana ta ilimi wallahi babu tare da shi wallahi babu shi yana ga dimmi irin wani zaga karshe da ya yi magana ya magana ashar ce za ta biyo baya kawai amma malami ba ga yana zagin malamai ba sai dai ba malamai mafita ko a ko a nan gari da muke rayuwa za ga in mutum ɗalibi ne na gaske ɗalibi na gaske wala za ga duk inda yake yana mutunta malamansa muna da dan uwa anan ba sai na kira sunansa ba cikin limaman mu dalibin ilimi tun kai tafi karatu yana cin ni abin da yake burge da shi yasa nake kaunarsa tun yana nan wallahi za ga duk malaman nan namu wallahi yana duk wani malami inda ya ce na sunna ne yana ilmantarwa wallahi za ga yana kimanta shi yana ba daraja ni wanne yana cikin abin da yasa ni ma nake girmama shi wallahi amma ka ji mutum ya zo yana ai malam kaza ai shi bai da wani bangare da ya takassusi duk hidimar da yake sai takassusi a wani abu kai kuma ka mai kai takassusin kai ne kai haka duk wanda ya san darajar ilimi to za ga yana mutunta malamai haka an koma gefe ana malam wani ya canja mota malam to ya canja sai me to kaga za ga zai bashi mafita duk da wannan da ya gama magana din sai ya ce a'a rahimallahu imam malik sai mal albani ce Allah ji kai imam malik haythu qala yayin da imam malik ya cewa ma minna min ahadin illa radda wa rudda alayhi imam malik ce ba wanda gare mu su suwa kenan su malamai face ya raddi shi ma an bar raddi ma'ana wani ya faɗa ya ce kai ba mu yadda ba maganar da taka muna ta cewa shi ma ya faɗa ce kai ma ba mu yadda muna ta cewa sai imam malik ya ce illa sahiba hadal qabr tunda shi da ma yana madina ko zai ce sai ma'abucin wannan kabar wa ashara ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qad amila bi hadhihi sunna jama'atun min as tabi'ina wa ghairihim sai ce da yawa daga cikin malamai na sahabbai tabi'ai sun yi aiki da wannan sunna din ta me kenan ta wannan zaman iyaye da ma wasu su yace wa qad fasatul qawla fi dhalika fil asli yace na riga na yi bayani filla filla kanka cikin asalin sifatin salatin nabi qultu sai mal albani yace wa hadha ghairu i'a'il mahi anhu kama sai ya fi fi jasad tashahudi yace wannan fa i'a'in kamar da nima ne muku bayani ba ba shine i'a'in da aka hana ba na bambanta mu ko wannan sunna ce wancan shine wanda ainihin shari'a ta hana shi ina ji a lokaci yayi ko sai mu tsaya nan insha Allah sai wani satin karatun da na ga muku da mu ba gudu muke ba ko za mu sauka a hankali insha Allah wallahu a'lam رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mai tambaya na farko yace assalamu alaikum yace satin da ya wuce ka ce annaba kun nake sallar duha ba ina neman ƙarin bayani domin akwai hadisin da yake magana akan dawwama akan kyakkyawan aiki ko kaɗan ne a yi mun ƙarin bayani a wannan ba sa karo da wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kullum sunna shine kai kullum abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wani lokaci bari wani lokaci sunna shine kai wani lokaci ka bari wani lokaci abin da ake maganar dawwama ake zama ai aikin baka yanke ka bar shi a rayuwarka ba shine abin da ake nufi kuma maganar duha ai da maganganu na kawo na malamai na ga mu wajen kauli shi da malamai suka akwai ma fa masu ganin cewa gaba ɗaya ma manzan duha din ba bid'a ce akwai masu ganin haka akwai masu ganin a annabi alaihi salatu wassalam bai yi duha ba sallar da yi ta dawowa daga tafiya ce wasu suke ganin a'a sallar da manzala ya ta duha ba duha ba ce sallar ce ta buɗe maka saboda hadisin umma hanin dama shi ne fi girman ma abin da ake hujja da shi lokacin da Allah ta samu annabi yana wanka bayan an buɗe maka dinnan ta ce dan a'a da take ga masa Ali bin Abi Talib ta bai wani kariya da kashe shi wanda manzala ya ta ya ga yana ta ce ta ga yarka a takwas sai su mamar suka ce sallar buɗe maka ce ba duha din ba ce wasu kai hujja da wannan hadisi na makaranta na dan malik cewa annabi musa sallar raka biyu suka ce a'a wannan ma dacewa kai lokacin duha din annabi yi ta amma asali ba ban duha yi ta ba ga maganganu suke da wasu na cewa a a a a sallah ce dawo da tafiya wasu suka ce ta buɗe maka biyu suka ce a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gibban yake yin ta wani lokacin ya wani lokacin baya yi wasu suka ce a'a za a iya yi ko da yaushe da aka maganga wani malamai suka sun kai kama guda shida muka ce amma magana wacce tafi shine a yi ta gibban wani lokacin a yi wani lokacin ba a yi ba wannan shi tabbata kamar da malamai suke faɗa annabi yayi da aka baya karo da wancan hadisi na dawo makan aiki yanzu idan ka yi ta wani lokacin ba kai wani lokacin ba wani lokacin kai ba kai wani lokacin ba ai ka dawo makana yi ɗaya ɗin kenan ba ba ba yankewa kai ba kuma wanda ya ga zai iya yi kullum shi ma ba wani abu na shari'a da ya hana shi misali musamman ka ɗauko hadisin can na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wannan ya ce me halaccin maimaicin abin da mutane suke yi na faɗa duk abin da mai ikama ya faɗa wasu ma har da addu'a suke yi har ma da ahalus sunna me dalilin haka to a kiran sallah akwai a wannan akwai hadisi tabbatacce hadisin ma'auya da hadisin umar hadisin ma'auya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku faɗi duk abin da mai kiran sallah ya faɗa hadisin umar ce yazo da wani abu kuma wajen hayya ala sala da hayya ala falahi sai ka ce mi la hawla wala quwwata illa billah bayan an gama kiran sallah din kuma za ka yi wa annabi salati kai mashi wacce addu'a din Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe zaka yi ƙara da raditu billahi rabban zuwa ƙarshe sannan kuma kai ma sai kai ne kai addu'a kuma manzo Allah ya ce duk wanda ya mun wannan addu'a din halallahu shafa'ati yawmal qiyamati to wannan ya tabbata a kiran sallah kenan amma iqama ba wani abu tabbatacce da in ana iqama kai wanda zaka bi sallah zaka faɗa babu wani abu tabbatacce masu ganin za a faɗa kusan mafi girman hujjar su abu ne hadisin da manzo Allah yace baina kullu adhanaini as-sala tsakanin dukkanin kiran sallah guda biyu akwai akwai sallah sai suka ce to annabi ya kira iqama kiran sallah tunda annabi ya bace mata kiran sallah ita ma za a yi an gane to kaga wannan gaskiya akwai ba fahimta ba daidai ba dan da manzo Allah yace baina kullu adhanaini dayan ai iqama ce an ce mata azan ne ta galiban kamar sai na baka da suna umar ya ake ce musu umarani to shi yanzu sai ka ce sai na baka shi ma ya zama umar ka gani yanzu aisha da ta ce ana kwana uku a gidan manzan Allah ba a ɗora tukunya ba aka ce miya gina ta ce me aswadaini me aswadainin alma'u wa to shi ma ruwa baki ne ka gani kamar misali alhassan da Al-Husayn ana cewa ali ibn abi talib abal hasanaini ko kuma rana da wata gwara ma hassan da Al-Husayn hassan ne sa akai aka ce Husayn alawdan fa'i to amma da ko rana da wata ya ce musu kamarani shikenan dan ce musu kamarani shikenan rana ta koma wata ka gani wannan tagliban ne kawai to abu na biyu suke hujja da shi akwai hadisi yana cikin sunan da abi dawud wanda hadisi ya nuna in mai kama yana ikama ka faɗa in ya ce kad kamatu sala ka ce ne kama Allahu wa adama shi kuma hadisi ne da'ifi bai inganta ba haka kuma mu ba ma aiki da hadisi da'ifi bai inganta ba haka abinda malamai suke faɗa in mai kama yana ikama ba abinda zaka faɗa illa iyaka wajen da yawa annabi salati sai ka ɗau waccan ka'ida ɗin can in abuci manzala za yi masa salati ka yi salati ka shi ma ko ba sai ka cika masallaci sallallahu alaihi wasallam aka yi masa hankali kawai ba sai wani ma ya ji ba Idan ko kiran sallah ga zikirin da aka bada kiran sallah an ce shi na muhammadin rasulullah ba salati da aka yi ba nan me zaka bada shi ma a shi na muhammadin rasulullah amma ya kama ba abu wani abu da yanzu sannan akwai abin da wasu kan yi ma bayan kuma gama ya kama kan aika bara rama kuma ya ga daga mu ana da na rasa inda aka samu wannan kuma mafi yawa ba shi wannan kuma za ga an gama kiran sallah kuma ba sa addu'a kaga yadda shi yake bal da mutane kenan ga mahallin addu'a ce wanda aka ce in kai za a amsa ka ki kai kuma ka zo inda baka dalilin yinta ana ga mai kama mai kai ka bar harama ce ita ta rage haka ba mahallin a addu'a bane ka mu gane wannan duk abin da zai taimaka mana sosai da sosai a addinin mu shine karka wani ba addini cika tambayi malamai ka shigo da shi addini ya ka faɗi ina dalilin sa shi asali a addinin musulunci al'asalu fil ibada Asalu asaluha at-tahrim in dai babin ibada ne komai haram kai da sunan ibada sai in kana da nassi ingantacce in ma qur'ani dama na ba magana ingantacce ne ko kuma hadisi hadisi kuma ba bara gurbu ba tabbatacce ingantacce sannan zaka yi matsayin ibada amma kana shigowa dona ba addini ba daga Allah ba daga manzon Allah ba yanzu kai ma ka zama mai mai shar'antawa kenan am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah Allah ce suna da wasu abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addinin da Allah bai izini da shi ba shine inda matsalar take haka duk abin da mutum zai addini shi yasa muna cikin babban bala'in da muke ciki a kasan nan tunda ni a Najeriya nake rayuwa ita na fi sani kuma a kanan nan musamman kana kana jin kafafen yaɗa labarai komai da ka sani a kasan a garin nan ana yi yana da hadisin sa wallahi kawai mutum zai shashi baɗin sai ce ai ma an musamman yan siyasa komai zuwa ce ai annabi ma ya ce kaza ji mutum ya shato bala'in da ba dan haƙurin ubangiji bai ake fadda na kanan wallahi Ko ya ce annabi ne ya fada ko ya ce Allah ne ya fada to kaga duk da da da tsari ko kawar da ake ta yi musamman su gwamnatoci cewa a hana kaza a hana kaza a hana kaza ai wasu sun zo ya kamata ana tada hankalin mutane ya kamata su fara faɗa da wannan a fara zuwa a ja kunnen yan siyasa kar wanda ya kara zuwa yana siyasa sai ce Allah ya ce ko annabi ya ce dan ƙarya suke wa Allah da manzon Allah kuma ba hadarin da ya kai wa Allah ƙarya inna ma harrama rabbil fawahisha ma zahara min hawa babu bana wal isma wal bagya wa an tushriku billahi ma lam yuzil bihi wa an taqulu ala allahi wa la ta'lamuna sannan kuma manzo Allah ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar amma na yafi komai sauki wa Allah ko manzon Allah ƙarya shi yafi komai sauki to wanne ya kamata a zo a fara duka amma ka kwanaki ake ta yunkuri ma wa'azin a zo a shata man layi sai ka tsaya iya lokar gamman ɗinka ka ga yanzu ni da karatun nake a kurna na daina wanda nake a birge an rufe mancan nake a kurna na yi daina rufe dan ni ba da lokar gamman ɗin ba ne dan ni ina dalilin can kuma in gwaggwani in an shirya wa'azi na izala an ce ni zan wa'azi a a rawa sai dai na haƙura kuma abin takaicin ma wanda zai baka dama kai wa'azin har da su kwamishina in ma arin da kwamishinan sai a DPO sai ya baka izini zaka yi kuma sai ka kai man wa'azin ma ya duba to yanzu ka kai man wannan ga abin da ya kamata ku fara magani yanci rana a cikin addini suna to addini hauka kuma suna cewa Allah ne ko lokacin ma mai mulkin zaka ji zuwa shato shaci faɗin su kuma yace manzo Allah ne ce inda bala'in ma yake kenan babban kuma a ce to Allah ne kiyaye ya matsayin waɗanda ba za su bi sau ba kamar ranar juma'a wasu sai kaga suna can baya kowa daban-daban wasu ma suna kan mota wannan kuskure ne kuskure ne ga ƙa'ida ta sallah shine sai dai in sau ne ya kai ka gurin sai dai in sau ne ya kai ka gurin wasu suna fakewa da inuwa na sha yin wannan bayanin in ka ɗauko hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda asal musulmi haramun ne jefa kansu cikin wahala da tsanani da za a ce ga inuwa misali kuma nan sau ya zo sai ka ƙi zama ka ce ni barin je rana in rana ta da zan ƙara samun lada to zunubi za a baka to amma yanzu sai zama ka zo an cika kuma ka zo yadda ya kamata ka zo an cika an cika masallacin nan an cika inuwar kuma sau ya fita har rana sai ka zauna a nan yanzu ka samu lada na wannan ranar sau ta sami ka ne a akan bayan da za ka yi ina fata mun gane wannan saboda haka duk lokacin da mutum ya zo masallaci zai sallah zai duba ina sau ya tsaya ne zai dora daga nan za ka yanzu daga nan idan sau ya kai cana to na canan daidai yake da wanda yake nan duk sau ne amma sau bai sadu ba kawai kai kai yake ka tafi can wani guri to anan mutum yake da matsala mun ka kawo hadisi ina ji bai fi sati uku ko huɗu a nan ba wanda tabbataccen hadisi ne manzala sallallahu ce salata liman farada khalfa saf babu sallah ga wanda ya bar sau ya ji shi kadai ji sallah to na ba ana nufin sai in kai kadai kai ba ko ku ko ba sau ko ji kai naku a can ba ku da sallah wani ga lokacin ba ma juma'a ba kamar yanzu sai ga wani kawai na sallar nan shi yana bin lasifika daga kofar gidansu wallahi bai da sallah ko wata mace tana gida tana bin sallah ba ta da sallah mata ma ɗayan biyu ne in ba dai mace ta zo masallaci ko mata ba sa zuwa masallaci a Kano fa mata za su zo masallaci musamman ana da tsari zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu dan abun ba da ake yi a raba mata da mazan a zamanin manzo Allah babu yanzu ne maza ga an dan sa kyalle ko ko a raba a ce sama mata ƙasa ma zamanin manzo Allah ba haka bane kuma sallacin bai da girma karami ne kuma duk wata fitina zaka tunani a zamanin annabin ma an same ta ba munafikai to sai ta kai lokacin akwai sabon da ba su da tufafi na gari in sun ruku ana ganin tsaraicin su amma na bihana mata zuwa masallaci ba kawai tunda su mutanen kirki ne sai ba su ka'ida cewa kawai kan mata su ɗagu har sai ne sai maza su ɗagu to amma duk da wannan kuma amma mace ta yi sallah kuma a gida ya kaga wannan hadisin me ya nuna halaccin za ta iya zuwa amma ba dole bane ta zo ita za ta iya sallah gida da ka ɗayan biyu mata in za ta zo masallaci ta zo in kuma a'a ba sa wannan tsarin to kar ta bi sallah daga gida a masallaci a ta yi sallah a gidanta in gidan suna da yawa su hudu su uku si jam'i mana ɗaya fi musu limanci ba ka da hadisi kan wannan kana da shi hadisi hasan ko hadisin ummu waraka ko illa iyaka tsarin limancin ya bambanta na maza shi tsarin limancin ita macen a sawun gaba take tsaya liman din a tsakiya maimakon shi namiji shi gaba haka wannan shine tsarin da ya kamata mata su su bi har a wajen gidan biki din nan mai kowace ta dinga shiga sai a je alwala wannan to yi kiban yi kiban yi kiban su haɗu dai kai musu limanci ya fi musu alkhairi hmm. in kara kara manzala ce mana ma adraktum ma fatakum fatim har towa da gudun ma ba a bukata ka taho ko iya zaman tahiya zo ka samu kayuwa manzan Allah biyayya ka ci nasara wanda ya tuwo a guje ya sami biyun duka wataƙila an yi watsi da ita kai kuma Allah sai kalli musamman ya zama tunawa ka ai annabi ga abin da ya gaya mana to ka ji nasarar ta kowace kenan ku yi haƙuri misali zan bayar dan Allah ba dan a sani ba Allah shine shaida ta lokacin da Allah ya azabta da samun tafiya aikin haji a malamin bita na ji yawwa <laughs> wallahi in ana dawafi ina son su mujalil aswad in ana kokowar nan wallahi zan iya kokowar su. sai na tafi sai tuna a'a ai kuma shari'a ba ta so sai na tafi sai tuna wannan wallahi sai na haƙura da aka ce mu je mu ɗawafin ban kwana daidai a zahar na su. don haka kan da fara ɗawafi sai lokacin sallah sai na tsaya ai sallah tunda suna da tsari ana ɗawafi suna bayi da mutane suna bayi da mutane kawai sai na ga sai fili inda liman yana can ko ba wanda ya shiga gabansa wallahi ana idar da sallar nan ni ba gudu ne ba ni wallahi ban san dai ya kai ba wallahi kawai sai na ganni ba komai daga ni sai ya jar aswad din sai wata tsohuwa kwaya daya wallahi uwa an koran mun mutane kawai ne abin da kaddara haƙurin da nayi da biyo da nayi annabi shi Allah ya ban wannan nasara wallahi yanda ka san saboda duk wanda ya ji aikin hajji ya san yanda suke yi musamman ya gaba ta tsakiyar nan wani ko sallama sallah baya yi wannan a karantu na fara karanta ba sani ya faɗi wannan matsala da je na gani ana ce assalamu alaikum kan liman ya gama assalamu alaikum zaka sun tsalle hajar asu haka suke amma wallahi rana da ka san an koran musu kawai sai na ta gani ce wata tsohuwa ta sumbanta ta kauce na sumbanta na sa goshi na na kauce to na kana da ka gane cewa in dai zaka yi annabi biyayya to sai ka ci nasara to ni abin da kaddara kawai bin da ne wa annabi ina so ne amma na tuna annabi ya hana shari'a ta na ce na haƙura ƙarshe babbar garin mace da Allah ya ba dama kuma ne saboda ka duk sanda ka zo za ka wani in ka tuna manzan Allah ya hana wannan abu to kai wa annabi biyayya shine cin nasara kuma za ka ga nasara a cikin rayuwa kwarai da gaske da ko zama ta ka samu gwara ka samu wannan akan kai gudu din wani saba manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin rigimar da nake fai da ƴan uwa kenan musamman masallacin kusa da ni tunda yana kan hanya mutum ya zo ya tada a yi ikama a fara sallah na na yi fadan na yi faɗin na gaji to wani za zaka yi faɗin bai ji ba saboda hanya ce wani sai ya dauka wai zai yanke sallarsa to kuma yankewar ka biyo liman yanzu shine bin manzan Allah yanzu in yankewar kuma saba manzan Allah ne kaga a in yankewar zunubi yake a yankewar kuma da yake wasu ya ce ayi Allah ya ce a la a a'malukum la tubdilu amalukum ko ku bata ayyukanku wanda ibnu abdulbar cikin al-istizkar yace wannan wanda yake fahimci ma haka ya jingina shi zuwa ga jahilci yace ai abin da ake nufi ko ku bata ayyukanku ta hanyar riya wannan ya ba bata aiki bane kuma ma duk sallar da an riga an tare sallah tana kula ko ka yanke ko kakka yanke shari'a ta yanke ta idza qimatu salat fala salata illa maktuba kaga ko ka ci gaba ko ka ci gaba kamar sharuwa ne da azumi an sharuwa kai ka ƙara ka ƙara wahala saboda manzo Allah ce la aqbalu laylan min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad afṭara as-sa'im ko ka ko kaka ci wannan kuma ya rage naka Allah ya samu dace wannan yana magana kan saka matsatsun kaya da matasa suke yace yana sa su a sallah sukan kasa zama da makamantan to wannan ta masiba ce ta zo mana sai dai ta addu'a kawai wannan addu'a take bukata kawai amma wallahi bala'i ka sa kayan kai ma ba ma daɗi a jikinka amma ke sa dan wallahi ba wanda wannan kayan ke daɗi a jiki mutum ne za ga ya sa yana tafiya kuma yana taka yana taka kuma sai ka ga rigar ta ne kai na miji ba kyau ne da jikinka ba jikinka da an marɗa yake ka ga mutum duk wani kwanji ya fito kuma ya gaji riga cewa dubu kan ba ta yi ma tsari ba irin abin da muna yara inda muke ba tsari aljana a kwaba to wannan ne cikakken ba tsari aljana a kwaba da haka idan mutum ya sujada tudduwa wasu a fili yake to ta sallah Allah zai kalla kana ta tsarara wallahi akwai tsantsagwarin jahilci wallahi banda jahilcin da kuma humanci da wallahi ba ki humi ba wanda bai waye ba wallahi ba wanda je wannan shirin kawai an an mai da ku humai sai yawo ake an koya muku taki tufafi kun gama tattakewa yanzu kuma wanda ya koya muku taki ce ta ku daina takewa yanzu kuma ku matse ku kuma kun da kuna matse yanzu kuma nan da ji kuma mu san ko me zai ce musu yi kaga wallahi mutum al'aurarsa gaba ɗaya babu abin da ba a gani saboda lalacewa me abin koyi a cikin wannan abuwa wanda ko su kataran duniyar ai akwai mutanen da anan wayayyu ne wasu sun zuma sun yawon duniya sun san cewa ko a cikin turai din watsatsu ne suke irin wannan abubuwa ko a turan watsatsu ne suke ba mutane ke wasu ɗabi'un ma na ƴan luwaɗi ne wallahi sai ko mutum ya ɗauko kuma ya zo ya zo kuma da kai magana sai ce ya waye ina wayewa a gurin wanda yake kwaikwaya arni me wayewar a ciki babu wallahi dan kai kamata a kwaikwaya kai da kake da da fitira ingantacciya lafiyayya addini mai kyau magabata na kwarai kake da jagora shugaban jagorori haba ban yi ta'ala ya mana magani Allah ta'ala ya dawo da hankulan kan bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik